karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Bakwai kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International aka kamo kan mitoci sha tara da biyu gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro barkanmu da arzikin sake haduwa ta cikin shirin na hantsi ga kan labarin duniya. Hukumar bunƙasa yammacin arewacin Najeriya ta kaddamar da shirin farfado da noma a yankin da akasarin sassansa ke fama da matsalar tsaro. 'Yan majalisar dattawar jamhuriyar demokaradiyyar Congo sun tuɓe wa tsohon shugaban ƙasar Joseph Kabila rigar kariya. Majalisar wakilan Amurka ta amince da kudirin shugaba Trump na sassauta haraji da rage kashe kuɗaɗe. To ga labaran kamar yadda suke. bayan shafe shekaru ana fama da matsalolin tsaro a wasu jihohi da ke yankin arewa maso yammacin najeriya lamarin da ya haddasa koma baya ga ayyukan noma yanzu haka hukumar da aka kirkiro don bunkasa yankin tare da haɗin gwiwar ƙungiyar manoma daga tushe watan grassroots farmers ta sha alwashin farfaɗo da ayyukan noma a yankin ta hanyar wanzar da zaman lafiya tare da tallafawa manoma ga rahoton abdulkadir halil kiyawa Tsanantar hare-haren ya ɗaiɗaita mazauna ƙauyuka a ƙananan hukumomin jihar da suka hada da Yagba. To a gafarcin wannan rahoton ya yi mana kutse. To jigajigan jam'iyyar APC a Najeriya sun tabbatar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a matsayin ɗan takara ɗaya tilo da zai shiga zaben shekarar 2027. To sai dai tuni wasu ke bayyana fargaba a kan yadda ba an batun mataimakinsa kashin Shatima a matsayin mai mara masa baya ga rahoton Shamsi Haruna. Yayin gudanar da taron na APC, shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio ya bayyana cewar sakamakon irin kokarin bunkasa tattalin arzikin Najeriya ya sa bankin duniya ya yaba masa. Ina bukatar ba wai shugaban kasa Bola Tinubu ya zama dan takara ɗaya tilo na shekarar 2027 ba, amma dan takarar 'yan Najeriya baki ɗaya saboda rugujewar jam'iyyun adawa a Najeriya. sai dai tuni wasu suka fara korafi kan yadda ba a ambatan sunan kashim shatima wajen bayyana goyon bayan tunubin barista abdullahi jalo na daga cikin su mu al'adarmu ne a sanin mu na siyasa shine wannan abun da aka yi cewa an kawo maganan tinubu babu kashim ya nuna cewan jam'iyya ya zama da wajibi ta fito ta yi bayani me yake faruwa ko yaya jam'iyyun adawa ke kallon kiran akpabio cewar ba su da 'yan takarar da za su tunkari tinubu a zaɓe mai zuwa sanata umar ibrahim tsaure ya mana tsokaci a kai to kila shi sai in ɗauka cewa in abinci ya ci to santi ya yi don in ba santi ba babu yadda za a yi mutum mai hankali a cikin jikin shi ya ce sauran jam'iyyun najeriya musamman pdp da labour party da nnpp wa'an suka fafata da tinubu kuma kowa ya ga abun da aka ya dawo ya ce maka waɗannan jam'iyyun za su goya ma baya a ce shi ne sole candidate ofawiya ya rishin tunani ya mai izgili Shamsiyya haruna lagos rfa yanzu zamu koma rahoton abdulkadir halari kiyawa na hukumar bunƙasa yammacin arewacin najeriya da ta sha alwashin farfado da ayyukan noma Alhaji Lawan Samaila Abdullahi shine shugaban kwamitin gudanarwar hukumar bunƙasa yankin Arewa maso yammacin Najeriya. Tunanin kowace eh, shiya ta ƙasar nan ga dama ku je ku duba abubuwan da ya dame ku ku maganin shi da kanku. Wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne za mu gyara shi domin raya mutane na North-West gaba ɗaya. A sa da manema labarai yayin wani taron bita a Kano shugaban kungiyar manoma daga tushe shiyar arewa maso yamma Alhaji Murtala Muhammad ya ce. Wannan kungiya muna so mu tallafi ƙananan manoma ne wanda su ne suke samar da mafi rinjayen abincin da ake amfani da shi a cikin gida. Saboda haka muke kira da masu girma gwamnatocinmu ƙungiyoyi na sa kai na gida da na waje su zo mu haɗa hannu samar da mafita a kan harkar noma. A zantawa ta da shi ta wayar tarho shugaban kwamitin amintattu na kungiyar mai martaba sarkin Bangudu. Alhaji Hassan Attahiru ya bayar da tabbacin goyon bayan yunkurin. Saboda mun akwai wannan kuma mun mutane wanda kuma na za su iya rike na amana ba da sun shigo don su nemi wani abu ba domin ci gaba da umma ne kawai. So insha Allah shi yasa muke ganin cewa insha Allah za mu yi nasara a wannan aikin da muka saka mu. Muhammad Sagir Aliyu Wani manomi ne a jihar Kaduna ya ce sun daɗe suna dakon wannan lokaci. Lallai idan wannan abu ya tabbata manoma sai ji daɗin wannan abu matuka domin tun daren daɗewa abin da aka sa kenan. Kuma Allah ya kawo shi tabbas muna farin ciki da wannan abin kuma muna lalemar abin da zuwansa. Abdul Kadir Halali Kiyawa Jigawa Arafai Hausa. To gwamnatin Najeriya tana shirin fitar da wasu kuɗaɗe domin tallafawa ofisoshin jakadancin ƙasar da ke fama da matsaloli saboda kamfar kuɗaɗe, kamar yadda wasu majiyoyi daga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar suka tabbatar. Jam'iyyun siyasa Mali sun gurfanar da gwamnatin ƙasar gaban kotu bayan da ta ruguje su tare da haramta musu duk wani al'amarin siyasa a faɗin ƙasar, tare da gargadin cewa duk wanda ya yi taurin kunne zai ji a jikinsa. Nasir Sani haɗa mana rahoto. A farkon watan Mayun da muke ciki ne shugaban gwamnatin mulkin sojin Mali Asimi Goita ya ba da sanarwar rushe ɗaukacin jam'iyyun siyasar ƙasar tare da haramta musu duk wata ganawa sai dai a wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar jam'iyyun siyasar sun bayyana cewa sun maka gwamnatin sojin ƙasar a gaban kotu domin a bi musu kadin abin da aka yi musu tare da neman sakin mara a harkokinsu na siyasa hakanan jam'iyyun suka ƙara da cewa rushe jam'iyyun da aka yi take haƙoƙi ne da kuma hana su 'yancin aiwatar da abubuwan da suka kamata tare da dakile musu 'yancin rayuwa kamar kowa. Kafin ɗaukar matakin na gwamnatin ƙasar ta Mali akwai jam'iyyun siyasa guda ɗari uku a yayin da Asimi Goita ya maka musu jan kati tare da soke musu duk wasu kai koman siyasa a faɗin ƙasar da zumar rage adadinsu a cewar gwamnatin ƙasar. Wannan dai shine matakin takaita lamuran yancin siyasa na farko da gwamnatin sojin ƙasar ta ɗauka tun bayan juyin mulki da ta yi a shekarar 2020 da 2021. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Majalisar Dattawan Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ta kada kuri'ar tubewa tsohon shugaban kasar Joseph Kabila wanda gwamnatin kasar ke zargi da goyon bayan 'yan tawayen M23 masu samun goyon bayan ruwan da rigar kariya. 'Yan majalisar 88 ne suka amince a yayin da biyar suka zaɓi akasi a game da tubewa tsohon shugaban mai shekaru 53 rigar kariya domin fuskantar shari'a bisa zargin da ake masa na mara 'yan tawayen M23 baya. shugaba felix tshisekedi wanda ya gaji kabila ya zarge shi da hada baki da 'yan tawayen m23 waɗanda tsananta hare-haren da suka yi a kwanan nan ya ta'azzara yakin da aka shafe wata sama da shekaru 30 ana yi a yankin gabashin congo an saki wani dan gwagwarmayar dan kasar kenya wanda aka tsare a tanzania tsawon kwanaki uku biyu bayan bukatar hakan da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta gabatar RFI. 'Yan majalisar dokokin Amurka ko kuma 'yan majalisar wakilan Amurka sun amince da dokar rage watan dokar sassauta haraji da kuma rage kashe kudade wadda shugaba Donald Trump ya bijiro da shi. Ga Abdullahi Isa. Hukumar kula da kasafin kuɗi na Majalisa a Amurka mai zaman kanta ta yi hasashen kudirin zai bunƙasa kuɗaɗen shiga na masu hannu da shuni da kusan kashi goma cikin ɗari. Hukumar ta kuma yi kiyasin tanadin haraji a cikin kudirin da zai ƙara wasu daloli kusan tiriliyan uku da ɗigo takwas. 'Ya'yan jam'iyyar Democrat na yi wa wannan kudirin kallon wani tsari da zai ruguza aikin da tsohon shugaban ƙasar Joe Biden ya yi tsawon shekaru. Shugaban marasa rinjaye na Majalisa Hakim Jeffrey ya bayyana kudirin dokar a matsayin katse harkokin kiwon lafiya mafi girma girma a tarihin amurka ya kuma taka wannan tsarin birki da kuma ƙara cewa akwai hanyoyi na tallafawa sashen makamashi da kuma bunƙasa samar da shi a amurka sakamakon ƙididdiga haraji da aka yi a shekarar 2022 ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasar joe biden manazarta makamashi a rukunin rhodium sun ce bita na farko na ƙudurin ya gano adadin canje-canje wanda zai shafi ɓangaren harajin makamashi kuma yana iya ƙara farashin makamashi da ake haƙowa cikin gida da kusan kashi bakwai cikin ɗari gwamnatin shugaban amurka donald trump ta soke damar da jami'ar harvard ke da shi na daukar ɗaliban ƙasar waje kamar yadda ma'aikatar tsaron cikin gidan ƙasar ta bayyana a wani sako da ta bayyana a dandalin sada zumunta na x sakatariyar ma'aikatar christine Noem ta ce gwamnatin trump za ta kama jami'ar harvard da laifin haddasa rikici da ingiza nuna kiyayya ga wani jinsi tare da haɗa kai da eh, jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar china a harabarta. wakilan iran da na amurka za su haɗu a birnin rome na italiya a yau juma'a domin ganawa zagaye na biyar a kan makamashin nukiliya bayan rashin jituwa da aka samu a tsakaninsu kan inganta karafan uranium tattaunawar da aka fara a watan afrilu ita ce mafi kololuwar haduwa tsakanin bangarorin biyu waɗanda ba sa ga maciji da juna tun bayan da amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekarar 2015 lokacin wa'adin farko na shugaba donald trump labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na rfi to lokaci ya yi don labarin wasanni ga abdullahi isa barka da tumar da michael kulisan bar soma da gasar premier a nigeria wanda a teburin gasar remo stars ke mataki na farko da kusan maki 71 mm. yayin da rivers united mataki na biyu da maki 61 sai abia warriors ke mataki na uku da maki 60 mm. kano pilas da a mataki na bakwai da maki 53 mm. michael kulisan a ranar lahadi karshen makon nan ne za a buga wasu daga cikin wasanni kuma muka dan leƙo masu sauraron mu yadda za ta gudana eh, ikurudu city za ta fafata da abia warriors yayin da katsina united da ke a mataki na sha biyar mm-hmm. eh, da ke da maki kuma arba'in 47 za ta haɗuwa da kwara united kano pilas za ta fafata da naja tornadoes mm-hmm. yayin da alkanemi shan stars eh, su alkanemi za ta karawa da shan Uh, stars kenan kuma wasannin za a yi su dukkan wasannin ranar lahadi ka za a iya cewa akwai dai kallo michael christian a ɗaya gefen kuma hukumar kwallon kafa ta duniya fifa za ta buɗe kasuwar musayar 'yan wasa ta musamman daga ranar ɗaya zuwa goma ga watan yuni domin baiwa ƙungiyoyi talatin da biyu ke shiga gasar cin kofin duniya damar uh, baiwa 'yan wasan su waɗanda za su dawowa gida da kuma waɗanda ake kyautata za su shiga ƙungiyar isa amurka hukumar ta fifa ta kara da cewa an tsayar da ranar goma ne ga watan yunin 2025 kan wa'adin mika jerin sunayen 'yan wasa na karshe wanda zai baiwa kowane kulob din damar kawo 'yan wasansa da suka rataba hannu a gasar ta da za a yi amurka za a buɗe wata kasuwar musayar 'yan wasa daga ranar 27 ga watan yuni zuwa ɗaya zuwa uku ga watan yuli manufar ita ce karfafa gwiwar kungiyoyi da 'yan wasansu da kwantaragin su ya ƙare don samar da mafita mai dacewa da kuma ba su damar shiga amurka da wuri a ƙarshe dai hakan zai baiwa ƙungiyoyin damar fitar da fitattun 'yan wasansu da kuma sabbin waɗanda aka ɗauka a wannan gasa ta fifa kamar yadda muka sanar da farko a faransa yanzu haka dai ƙungiyar lans ta sanar da raba gari da wasu daga cikin magabatanta da suka hada da pierre drewusi da shugaban da ke kula da sashen motsa jiki diego lopez hmm. a ƙarshe labarin bangaren tennis caroline garcia mai shekaru 31 wadda kuma ta yi fice a fagen tennis sai dai tana a matsayin lamba ta hudu ta duniya da ke kuma yanzu haka a mataki na 145 ta sanar da cewa za ta yi ritaya daga wasan tennis wannan 'yan matashiya tana daga cikin waɗanda suka yi suna a fagen tennis kuma ta sanar da cewa tana fama da rauni dalilin da yasa za ta yi ban kwana kenan da tennis tana ƙoƙarin sanar da magoya bayan ta cewa nan gaba za ta iya buga wasar ƙarshe a gasar roland garros duk da cewa babu tabbacin ta kasance a wannan fage iyakacin abin da za mu yi sanar to gode kwarai da gaske abdullahi Masu sauraro ga wasu daga cikin labarin da muke dauke da su a shafukanmu na yanar gizo da suka haɗar da Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Jigajigan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun amince da shugaba mai ci Bola Ahmad Tinubu a matsayin ɗan takara ɗaya tilo a zaɓe mai zuwa sakamakon mutuwar jam'iyyun adawa a cewar su. A jamhuriyar Nijar kuwa ana fama da karancin siminti a sakamakon hana shigar da shi ƙasar daga ƙetare. Kota a Kenya ta kama wasu mutane biyu da laifin taimakawa 'yan ta'adda a harin da suka kai wani otal a shekarar dubu biyu da tara, abin da ya kashe mutane ashirin da ɗaya. bayan wata uku Falasɗinawan gaza sun fara karɓar tallafin garin fulawa To da yake rai dangin gora ne idan kun ziyarci shafukanmu mun wallafa bidiyar ma'aikatan sashen Hausa na Arafai a wajen bikin cikan tashar shekaru goma sha takwas da kafuwa yayin da muka kara muku da yanayin da ma'aikatan ke gudanar da aikin su Ku ci gaba da kasancewa da Arafai don samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafai Hausa ku more. To madalla a ci gaba da bibiyar sashen Hausa na Radio France International ga wannan sako kuma. Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayinku ta shafinmu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku. To yanzu kuma sai mu je ga mu na gaba. Mai sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. A wannan makon shirin zai dora ne kan shirinmu da ya gabata wanda ya mai da hankali kan manyan kungiyoyin da suka taimaka wa Najeriya wajen kyankyasan shahararrun 'yan wasa daga yankin arewacin ƙasar kuma suka durƙushe a yanzu. Idan dai bai sauraro bai manta ba a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun faro tattauna batun durkushewa wasu shahararrun ƙungiyoyin ƙwallon kafa da ke arewacin Najeriya waɗanda suka ba da gudunmawa wajen ci gaban harkar wasanni a ƙasar baki ɗaya. Ƙungiyoyin da sun haɗa da DIC Bees da ke garin Kaduna wacce ta rikide ta koma Ranches Bees da Raka Robas FC da ke jihar Kano da Mighty Jet FC da ke garin Jos na jihar Plateau da dai sauransu. A wannan makon za mu yada zango ne a jihar Kanan don yin duba kan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Raka Robas. Ita dai wannan kungiya ta samo asali ne daga kungiyar kwallon kafa ta Darma United kafin amsar ragamarta da Mr. Rex Raka ya yi, kuma ta taka muhimmiyar rawa a fagen kwallon kafan Najeriya domin ta zamo kungiya ta biyu daga yankin arewacin kasar da ta lashe kofin gasar league ta Najeriya a shekarar 1978 kuma ta kai wasan dab da na kusa da na ƙarshe a gasar zakarun nahiyar Afirka a kakar shekarar 1979. Usaini Alabi ɗaya ne daga cikin tsofaffin 'yan wasan wannan ƙungiya da suka taka rawar gani ya yi shirin duniyar wasanni ƙarin haske kan yadda aka samar da ita wannan ƙungiya ta Raka Robas. Ok, da na buga Jarma United a Kano an zo ba sa tafi da kungiyan kamar da sai suka sayar ma wani kamfani Raka Rovers a ah, ah, suna yin gado ne kamfanin gado